rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama makkanan yo kai madina mugun na jiri dubu fan na zon na wai taci nasara kabu yo handu tacin ta kanke avril jibrigu nabiyullahi isa alaihi salam hayyo mugun na jiri waran kafasi jiri dubu hin kabanna attauba jama'a bakwai wa mani hayo cinniyo su su ba de gumo iri barhaika iri gu mfuntani ha si nte akpa efogonuku ha kachi andebi weyo bongo mbara boro marjeno annabi weyo bara no boro wei chinifo fo na boro hinka fici kabisa ka boro iganam a weyo bara no boro wey chini fo nga mojine boro hinkasi a wey funya Na nawai funya disiyo banna jibiri cene fo nya nyafo woŋo hiji wai cene fono ŋa boŋo bara cere bannano ana aisha hiji radiyallahu anha to deya annabi kasi boro igano anam annabi basi al'umma kuna boro fasi kamba wai zambisa taji amma hin kadan ma ba wai waran ka hiji na de a bara irikpe na nzaraba ni na nka mmesu wei kototaka ni na wa goro ana gai ngano na cere sallama ngan yara kaza ngano na cere sallama to de ya sallama yodi e hini kana mun wei yo hei maka ba amani na lama goro an bisa ta ci cere akwai ko barano sabo laro ka boron su ka kwe be yala an da ban nan kwe yo. kwemal citan bonkanu kino bina hin ka kana borfo nga se fartaman dia ka a ah, de ya se boro hin ka wayo za tutuma amma de tan yogona kuna a de boron ka hore ka wai boro hiji nnufi no ka mata ba ka tam ande bi kiri kwe malali ta ba kweyo iri kwe malali ta ba kweyo iri kwe malali ta ba kweyo iri kwe marci won na bongo fute gbeyo bamen de ba hiji in hiji in hiji na be na be ni abaru banna ha ko fo nganga gon ko ha kachi yala tabbata kan nabina kamme goru asahaba fo yo ga kan chorodi baral jannan zeno anan non ngadi la bari kano nal janna huru e anyan ze lalle lalle atabbata zangaya kan nabina kamme goru akwasi jirman todi ga kpaasiyodi coro hunu zan ambaci borai ga sadi guda fo mabara a funze a cene kwasi a hanzuri aliyu bin abi talib irkpekpe beri mai yardan na sahaba yodi na wo kayan da binan no labari da na ciya in kurdi irkpe yardan na lako alqur'ani kuna to amma andabi makamme goru mane gonal janna mane gonal janna mane gonal janna corodi barano borowei abubakar non sinte umar Uthman, Aliyu, Talha, Zubair na, na matanciyar mayidi da di almuhimmu haikan da ya ban mabai a tabbata eh a tabbata to amma cefeli foyo gono ka coro ga aka kawo addini wani foyo kan na kompene kanyi coro yo ka tangarino hadisi disi abaru banna ha kwe fanga nga gon ko hakachi boroba hini kabon hamini nan tutuma boro hini kabon hamini nan tutuma ko ga hinsa amma anachi metancer ma oce rasta anachi rasta boro hini kabon hamini nan tutuma andabi bongo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adumbara bongo hamini tu tuma eno ka musumma bongo hamini cin bara seno zanga wey buru mana hijabu chenedi bi bongo hamini cin to hala mana epol a cin to eh, a jese wala shakaniyo abaru banna nga ha kwefo nga gunu ko hakaci nga boro gara hano nga na gara ha fara nga nga ga de nga de du lew fo ka duru na lew di nga badu nga garo kata anyanze lewdi de masuka na manka ko zeriyon mene yari zangai ga daban din fa fa kuna ci wasu ka ko no bangoyo dan zangai ka zangai ka bu domin zangai bara ale sino suka ce madan sin na ba ni no ba au ko sin na ba ni no ba za bi forgo no lokotoro to din na kala kari dana noldi banan she no bine lokotol no no ka kwe noldi dam ndia ndemadu wahini fo kam bagana na sadi kadun norkata tangari kuru kambate ansu bara haifo a aka hunu na waya tangari yogono me ka boronga te ka himayo na chimi zanka nabiyullahi yusuf alaihi salam abara haika ananesijiza kadam achene diro saki kuna kadama saki kuna nga ka chimma mafuye kan fuye ngam benediya tangarina te ama tangarino ka himayo nacimi kam fuyo nadiya ba ndiya amanci kodiyaza abaru banna hakwe fo nga nga gon ko hakaci yala atabbata za annabi do sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka boro nsare kuna cini sintediya mutu ko bise cini kuru yala tabbata za nga anyanze asube ama boro malla kari foro cene kadiya nun don si ala n kpeyo nindi ko yo meten ni sinte bara to amma na ce de ande be hadithi no an sugunga di asube no ana cha asiwo suka kalfa fo cer ka kaw mun irkir sube awo asube su cibe ka asi abaru banna ha kwefo nganga bon ko hakati wai boroka ko nanani mana wai boroka gonna ko ka aga no fafa wai dibo jingari ai fa aga aga nga jingari kasi man naka eh bi boto mutuka ba za ko dingmene fu bannayo akwete kwete na kaza na kaza yo ba ai ba su wai di ganga jingari fa sede de heyo kpiri na kanti jina de heyo kpiri kanti ka beni nga hime adabun na jingarino haifa suka ga ikpe ne allahumma fasede a jingar mo ya shi bara mani ne ngano mete de akpekpe bara akodi mutu boto kayo za to si za fu banna kodi dengmena alamar kuna sin na dama to nindi non yoyora na se ahini ko jingari yo mariga de azafal to ahin ka zafan na lasal marga kasi mana zaka ka ba sa fo boto diga wahalandi de ayin ka bungo hinsa chifo kar warate ka zafa na la san marga de magarbi bungo to ayin ka magarbi na le sa marga zanka bine a zafari hin ka bisa ga ama cenni ka kana lasari zanka bine ayin ka magarbi bungo cenni ka pe na lisa sauci kan te wai boroka bara ko na nani seno ya kasi man naka gbeide no aduwa ya zangan jiri zaka anduka yoyoro cene abaru banna ha kwefo nganga gono ko hakaci yala atabbata ka waize no meho handuwa kuna andabicin ko meho bayani ba cene cene wo kana ngari ki kurpei bara no a gono ko dummu ko gandibi teke handuka kuna ndebi na meho bayani ngano handuka chini jibri guda fo k'a a cinjibir guda farin hura kunan ngano hunan zebu handu hunan zebu handu kuna no na na shacci radiyallahu anha andabi na me hono harin ngayo ka dan zanga de sin na nufi me feriyo abar zanga don ba ma dobun na me ho beri na manga ka kai ka hunan zebu ngango du ko me ho beri za ase wo kayon hadithi o kakau kurpai mbaran debi ngene bere no da yan an gan ndebi wai di kabiya menan dabi wai kabiya nan dabi kabiya ya na mun ko kina di kakau ngoyno shi ayo nganon kina di kakau rajaba handuka kunar gono ajibir waran za o kere kunan ndebi sinka me hau bayo ambisa litanin na lamisi na ajibir wai cinin za cinta ci cinigu amma handu tago ka kunari huro nan dabi cinte bayo a banna nga ha kwe fo nga gonu ko hakati mo fa ya sino andem sulemana do me hono anyan za su kan dem sulemana me ho ya sibe annab daud an wala shenni nan dabin al no ala bari sulemana bin babe na to asu be de sulemana ka ka babe men di koto no dir pena sulemana ngene ka ngani no annab daud alayhi salam chara don kin ko me ho an ho ho de mo bon fasa demo botago an hau kere hau no ko fasa an dabi nan da labari dawudu mene na to amma su sulaiman mene bai no wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bakwai wa aha hayo cin yo no ya to sadi ngari jama baru suba asabtaka a bar ha hayo hanuno de ya za suba kakpe bakwai tago asabtu tago no ya ha ha yo fo yo kange ka kadi kabisa ngal tutumbongo ngano riba nyeti kute jamama hangada munga ka don gonon do tabori nan hongani na woka bine don sindo ni pe baran nkiban se kono ya bokoi ka kuna ri huro mene program ngano to yani no gaya هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى